Sashen Hausa na murya Amurka kuka kamo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya ko kuma zango na 200.5 VOA afirka kenan. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yau wanda ya kasance na karshe a yau. Glace Alheri Abu ce tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da mun gabatar da shirye-shiryen. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani za a iya ɗauka na daban domin shawo kan kuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Za mu kawo muku rahoto kan wani taro da gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka gudanar da nufin shata hanyoyin bunƙasa yankin kamar kullum lambobi da za a kira a domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana sa ran komawa kan teburin tattaunawa kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar burundi gobe alhamis in allah ya kai mu amma mutane da yawa na nuna shakkun ganawar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a ƙasar da ke tsakiyar afirka mai fama da rikice-rikice ƙungiyoyin adawa da na yin ayyukan ƙasa sun ce mai jagorantar ganawar tsohon shugaban ƙasar tanzania benjamin nkapa ya wargaza wannan shirin ta hanyar kawo 'yan siyasar da suka yi yunkurin hambarar da shugaba fiyar nkurunziza a shekarar 2015 ta hanyar juyin mulki Sai dai a yau Laraba ba a fayyace ko gwamnatin Burundi za ta tura wakilanta wajen ganawar da za a yi a birnin Arusha na kasar Tanzania ba ko a'a. Da da farko haɗakar ƙungiyoyin 'yan adawar da ake kira CNARED a takaice sun buƙaci Mr. Nkapa ya janye daga matsayinsa na mai jagorantar tattaunawar amma daga baya suka sauya. A yau Laraba haɗakar ƙungiyoyin ta ce za ta halarci tattaunawar ba tare da wani sharaɗi ba. mai sharhi a kan harkokin siyasar kasar burundi diogratius inkina hamari ya ce baya tunanin ganawar da aka shirya yi ta kwanaki uku za ta yi wani tasiri Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin ƙasar Rasha a lokuta da dama kafin zaben da aka yi cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun sami hirar waya da kuma wasu kiraye-kirayen waya da aka yi waɗanda suka hada da manajan kamfe ɗin Trump a lokacin Paul Manafort da wasu makarabansa da ba a bayyana sunayensu ba. Sai dai manafar ya ce wannan zance ne mara tushe a cewar jaridar ta New York Times. Haka kuma ya musanta makamancin wannan rahoton da gidan talabijin ɗin CNN ya bada. Na cewa masu yi wa Trump ɗin hidima ciki har da manafar ɗin da mai ba shugaba Donald Trump shawara. da fannin tsaro da ya yi murabus shekaran jiya Michael Flynn da wasu da yawa da ba bayyana sunayensu ba sun yi ta ganawa da jami'an rasha kafin zaben. Yau Laraba kasar Moscow Wato a yau Laraba a Moscow, kakakin fadar shugaba, Dmitry Peskov, ya ce wannan rahoton ba a gina shi bisa hujja ta zahiri ba. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in fadar White House ya ce sulhu tsakanin Isra'ila da Falasdinawa ba lallai ya samu ta hanyar fidda ƙasashe biyu daga Isra'ila ba. Wannan zaɓin ya rage ga ɓangarorin guda biyu. Jami'in na Amurka yana magana ne da manema labarai a jiya, jajibirin ranar da Firayim Minista Benjamin Netanyahu zai kawo ziyara nan birnin Washington. Daɗaɗɗen matsayin Amurka game da wannan rikicin shine Isra'ila da Falasɗinawa su tattauna da junansu akan yarjejeniyar yadda za su rabu zuwa ƙasa biyu, wato ƙasashe biyu, abin da zai ba Falasɗinawa ikon zirin Gaza da dukkan yankin yammacin kogin Jordan ko wani ɓangarensa da kuma gabashin birnin kudus inda suke kwaɗayin mayarwa su. Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ta goyi bayan wannan tsarin na fitar da ƙasashen biyu. sai dai babban jami'in bangaren Falasɗinawa sa'ib erakat bai amince da duk wata shawara wadda za ta kaucewa fidda ƙasashen biyu ba yana mai cewa maye gurbin wannan shawarar na nufin komai zai ci gaba da kasancewa kamar yadda yake hare-haren bama mai guda biyu a arewa maso yammacin pakistan sun kashe akalla mutane shida tare da raunata wasu da dama a yau laraba jami'ai sun ce harin mafi muni ya faru ne a gundumar kabilar muhammad da ke kusa da bakin iyaka da afghanistan inda wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa kansa da bom bayan da jami'an tsaro suka hango shi suka kuma yi kokarin taka masa birki. Harin ya kashe jami'an tsaron Pakistan guda uku da fararen hula guda biyu. Mahari na biyu da ke tare da na farkon shi kuma aka harbe shi har lahira a lokacin da ya yi kokarin ya tada nakiyoyin da ya yi damara da su. labaran duniya kenan kuka saurara. To da mu bude taskar rahotannin nama a kudu maso gabashin Najeriya inda gwamnonin jihohin shiya suka gudanar da wani taro da nufin raya yankin. Wakilin Hassan umaru Tambuwal na da ƙarin bayani. Gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya sun jaddada cewa za su raya tare da inganta tattalin arzikin yankin su da tsaro, ilimi, aikin gona, wasanni don amfanin jama'ar yankin na kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnonin sun taru ne a gidan gwamnatin jihar Ekiti da ke birnin Ado Ekiti inda sun ka tattauna a game da yadda za su bullo wa sabon tsarin nasu na ingantawa tare da raya yankin da samar da tsaro na kudu maso yammacin kasar. Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ne ya karanta sanar sanarwar bayan taron gwamnonin. That that by doing and working very hard on economy of the region. Gwamna Ayodale Fayoshe ya ce abinda sun ka yi amanna da shi tare da yin aiki tukuru don inganta tattalin arzikin yankin ta hanyar yin amfani da kamfanin haɗin gwiwa na Ududuwa a matsayin wata hanya ta musamman don inganta tare da raya tattalin arzikin lardin na kudu maso yammacin Najeriya tare da haɗa kai ta hanyar wasanni. Shiko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce wannan taro ne don haɗa kan jama'ar kudu maso yammacin Najeriya babu wata rarrabuwa a tsakaninsu. Shi ko gwamna Olusegun Mimiko na jihar Ondo cewa ya yi. to leverage on our advantages of history, culture, geography, and economy of scale. Gwamna Olusogun Mimiko na jihar Ondo ya ce mu 'yan jam'iyyar APC da PDP ne muna son mu karfafa tattalin arzikinmu, mu da yankinmu. Gwamnonin da sun ka halarci taron sun hada da na jihohin Oyo, Lagos, Ondo, Osun da mataimakin gwamnan jihar Ogun, Hassan Umar Tambuwal. Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Masifu madalla sai kuma birnin tarayya abuja inda gwamnati ke ganin haske a kokarinta na farfado da tattalin arzikin kasar duk da kuncin rayuwa da ake fama da shi wakilin nasiru adamu elkaya na da karin bayani Gwamnatin Najeriya ta ce tattalin arziki na Najeriya ya kama hanyar farfadowa a cikin yanayin karayar arzikin da kasar mafi yawan bakar fata a duniya ke fuskanta. Komawa noma da ma'adinai ya cike gibin da aka samu na faduwar farashin gangar fetur da mako ma baya haƙo man fetur daga yankin Neja Delta. nan ma ministan kudin najeriya ce miya da yaushin ke cewa ya zama wajibi a gyara wuta tituna layin dogo da sauransu don tallafa wa sabuwar dabarar ta raya arziki tana mai buga misali da fitar da albarkatun shanu daga mambila wannan dai nasara sai an shimfiɗa hanya don wasu kayayyakin ka iya ɓaci gwamnatin a bayani da ta wallafa a shafin fadar shugaban najeriya ta ce wani shiri da babban bankin najeriya ke bada lamuni na noma ya yi nasarar bunƙasa noman shinkafa inda a wasu jihohi ake samun ton bakwai a kadada ɗaya maimakon ton biyu da ake samu a baya abdulhamid abbati shi ne shugaban shirin ba da lamunin. mu ya soma ne daga samun ma amfanin da za a yi noma da shi da iri da taki da maganin feshi da tantan kafin ma a shiga maganar noman tukuna. Ba noman hatsi nake magana kadai fa noman kifi, noman dabbobi, noman ita hatsin da noman itatuwa na amfanin gona. Abin da yake faruwa shine kafin ma mu ce za mu je mu sa manomi mu tallafa mishi ya karbi kuɗi ya yi aikin gona sai mun koma kasuwa tukuna. Shin kasuwar nan me take so bana? Farar masara take so ko jan masara? soyabin take nema ko gyada. Hakanan bayani ya ce kasafin kuɗin 2016 da aka fara a Yunin bara an zuba sama da naira biliyan 800 don manyan ayyuka da shine mafi yawa a tarihi. Shugaban hukumar bunƙasa kafofin kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa Shatima Umar Abba Gana ya nana ta ribar noma da ma'adinan. Muka zagaya muka ga duk irin wurin da ake wannan neman wannan ma'adinan. Muka ga a cikin in an kasa ɗari tamanin ana yin ta ne ba tare da ka'ida ba ba tare da doka ba. Illegal mining kenan muke cin da turanci. muka ga akwai ma mutanen kasan waje ma sun zo suna yi ba a biya wa gwamnati ko kobo kuma suna kwashe kayan suna fitar da shi waje bayan an yi rijista din su ne gwamnati da ce ta je ta nemi haraji a wajen su to shi yasa muka ce shi ma wannan ai haka din dun su biyu ne muke ganin hanyar da za a samu a faɗaɗa tattalin arzikin ƙasa wajen sauran abin da ake shawara wayan su za su ɗauki lokaci amma na guda biyun na noma da na madanai za a yi a yi da wuri amfani ta zo a ƙasa nan ba da jimawa ba gwamnatin ta ce hulɗar najeriya da kasar sun ta buɗe kafar samun biliyoyin dala don manyan ayyuka inda za a fara shimfiɗa layin dogo a bana daga lagos zuwa ibadan mai saurin kilomita ɗari da hamsin a sa'a ɗaya ministar kuɗi kimiyya da yaushin ta ce ba makawa ga batun karɓo lamuni mai sauƙin biya tattalin arzikin najeriya ka iya bunƙasa a gwamnati gwamnatance amma talaka za su fahimci ribar hakan in kayan masarufi sun daina tashin gauron zabi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau waɗanne matakai kuke gani ya kamata a ɗauka na daban domin kawo ƙarshen ƙuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya kafin mu ba ku wannan damar bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. merciful God. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Bọ́ba kọ́ wá ti kà lẹ́yìn. Adúró bọ́ìbọ́ì lẹ́yìn aṣòótọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. Merciful. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne matakai da kuke gani ya kamata a ɗauka na daban domin kawo ƙarshen kuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Idan aka samu aka bugo waya sai ko dai a nisanci rediyo ko kuma a kashe rediyo domin mu iya ji da kuma fahimtar juna. Kai tsaye muna tare da wani a Kano wake bisa layi. alaikum. Wa alaikum salam. To jihar Filato, ke bisa layi a jihar Filato? Alhaji Suleiman Tijja, Alhaji Suleiman Tijja jihar Filato. To ina waɗanne matakai kai kake gani ya kamata a ɗauka na shawo kan kuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya? To layin Plato ya tsinke. Abuja wake bisa layi a Abuja. Wake bisa layi a Abuja. To Malam mai biredi barka da warhaka ina gudun ka ga shirin yau. Lafiya lauya naku aiki. waɗanne matakai a birnin tarayya abuja kake fadan mulki waɗanne matakai kake gani ya kamata a ɗauka na daban domin shawo kan matsalar kuncin rayuwa da ake fama da ita a najeriya ya kamata gwamnati ta ido akan manyan diloli masu guwa da abinci kasa kana gani nan ne matsalar take Kati ya kare. To, eh, Malam mai buredi ya ce katin nashi ya kare. To, bari mu koma Hadeja. Ina magana da Alhaji Ahmadu ke Hadeja. To, Alhaji Ahmadu barka da warhaka. Ina lafiya. Lafiya, kalau ya kuke ya, ya Hadeja? A Hadeja muna lafiya, kalau. To, nan Hadejan ya, ya lamarin yake ya kuma kake gani za a iya wanda mataki kake gani za a ɗauka na daban domin canza lamura. Eh mu alhamdulillah mun rungum noma. kamar yadda baba ya ce eh. sai da aka muna nan lafiya kalau alhamdulillah Allah taimaka mana kan harkar noma to a harkar noma eh, lafiya lauko babu bukatar taki ba komi yana tafiya da ya kamata eh, insha Allah muna nan mun rungume shi biyu to madalla Allah ya ba da nasara to bari mu nufi cross rivers Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Alhaji Gambo ne daga jihar Cross River Obudu, Nigeria. To Alhaji Gambo barka da warhaka. A Cross Rivers ya lamarin yake kuma waɗanne matakai kake gani ya kamata a ɗauka na shawo kuncin rayuwa da waɗansu shi dai na haɗeja ya ce ba su da wannan damuwa to amma kuma waɗansu sassan Najeriya suna fuskantar kunci bisa ga bayanai. Wannan damuwa kan ko'ina ne shiga sai dai addu'a tunda abu da ya shafi kasashen duniya gaba ɗaya sai dai addu'a. To a Najeriya da ake fama da koma da tattalin arziki wadda mataki kake gani na daban wanda ba riga an ɗauka ba kawo yanzu? so mataki shine a ƙara gwamnati ƙara himma na taimakawa manoma. Yadda za a yi noma abinci wanda zai ishe mutum na hana shigo da abinci ƙasa. To madalla malam gambato to bari mu koma Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna? ci Grace barka da dare. Barka ka dai an wani lafiya mai rediyo. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kai ko ina taka gudunmuwar. To alhamdulillah an ci muka ɗauka abubuwan da ya kamata wajen rage 'yan Najeriya wurin kuncin talauci da ko kuma damuwar da ake ciki. Mm. To kamar yanzu da muna tunkara. Ba dai layin naka ya tsinke ba. An yi abin da za a yi. An tabbatar da an samu talakawa taki da a bawa su kansu manoma jari da kuma a da abincin da manoma mutane za su saya domin a rage kuncin rayuwa ƙarshe da muke fatan alkhairi alhaji musa garo a tashi lafiya to alhaji musa garo mun gode da taka gudunmuwar har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wanda yake bisa layi dai bisa ga dukkan alamu layin naka ya tsinke kamar yadda muka sanar Muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata a ɗauka na daban domin kawo ƙarshen ko kuma kuncin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Kamar yadda waɗansu suke bayani ya kamata a koma noma kuma kamar yadda aka riga aka sani noma na ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta sa gaba na ɗauka domin ganin cewa an shawo kan matsalar tattalin arziki ko kuma karancin abinci ma da akan fuskanta waɗansu lokacin. to bari mu nufi jihar nasarawa wake bisa laya jihar nasarawa ahmadu ibrahim to malam ahmadu barka da warhaka yawa to ku kuna kuna kuna noma a nasarawa eh muna noma sosai muka noma kawai doya muka noma kawai agushi muna kuma noma hailau a masara da kuma rogo ba ana ana garin kwaki a nasarawa ba sai ana garin to ya waɗannan sana'o'i ya kake gani za a iya amfani da waɗannan sana'o'i wajen shawo kan kuncin rayuwa da ake fama da su eh to abinda muke muke bukata muna muna ganin yadda duk za a taimaka da yadda za mu samu taki eh. da irin yanayin yadda kuma zai zama to ana taimaka mana da yadda za mu samu gurin da za mu ringa amfanin gonar rani hmm. to madalla malam amadu mun gode to bari mu tafi jalingo wake bisa layi a jalingo Assalamu alaikum. Ɗahiru tela ne daga Jalingo. To, Malam Ɗahiru barka da warhaka. Adalla, ina yi ne. Lafiya, lawace sana'a ta fice a Jalingon nan ne. Yanzu eh, dai a gaskiya kan manufofin da ake babu abin da ya fi mana dacewa kamar yadda gwamnatin tarayya ta shigo ta taimaka manoma su shi shine mafi alkhairi wanda zai bunƙasa ƙasar nan kowa ya dogara da kansa shine abin da ya dace kawai a yi. To kai a ganin ka eh, menene ya kawo koma bayan harkokin noma ne a Najeriya baki ɗaya? fa matsalolin shine kayan aiki kamar taki a'a tractor a'a irin zamani wanda za a amfani da su su ne matsaloli kawai yi. to kawai yanzu za ka iya cewa an ɗauki matakan shawo kan wannan matsala eh to matsalolin da akwai su yan zai gurguru sai dai abubuwan kamar irin mu kananan talaka ba mu da gata mu ba mu kai ba a sauraron irin mu sai ga jihar a ka je ku je ku kungiya kaza ku je ku kungiya haka, daga karshe a zuwa ce kudu ma gaba da ba ku kai ba ko ya ne kuma mu ne mu talakawa manoman ba wasu ba ya batun taki to to saki yanzu akwai wani rijista da ake yi wai na na yamu a nan mu a nan taraba ke da da ake dai ga ina abin mun kasa gane kan tsarin To da fatan hukumomi a taraba nan da kuma waɗansu jihohi suna eh, sauraron wannan eh, batu musamman na kayan noma da manoma suke nema to bari mu nufi jihar oyo wake bisa layi a oyo ahmad ne ahmad to malam ahmad barka da warhaka ah, Awun lafiya. Lafiya lau ya, ya oyo. Alhamdulillah ya kwana biyu. Lafiya kalau. To a kan na wace mako da zan bayar shine. Eh. Batun noman nan dai da aka ce. Hmm. A kodon lokaci ya kamata a ce an ba da taki kafin damuna ta sauka. Hmm. To yanzu. Taki din taki ne da kuka gani ya fi komai muhimmanci ga manomi to yanzu kana gani an fara daukan wannan matakin ko kuma ana nema a makara da batun takin nan gaskiya ba alama To, da fatan hukumomi sun ji malam eh, Ahmadu zan ja maka birki a nan saboda layin naka yana yi yana komawa kamar yadda muka bayyana idan kuka kira ko dai ku kashe rediyo ko kuma ku nisance shi domin mu samu mu fahimci juna. To bari mu dasa aya yau a jihar Bauchi wake bisa layi a Bauchi. Sunana Abdullahi Bakar Sadiq daga Bauchi. Wato malam Abdullahi barka da warhaka kai ne eh, zaka rufe mana wannan fage a yammacin yau. Eh. Eh, ni nawa abin nake so ba bayar da nake so bayar shine ya kamata gwamnati ta taimaka ma kananun manoma da su ne suke wadatar da abinci ba manyan manoma ba yawato malam abadu yawato badala mun gode yau dai su amadodi da yawa suka samu suka kira yau abinda muka dauka a cikin wannan shiri shine ana duka dai ana jaddada bukatan noma da kayan aikin noma su taki da su tarakata da dai sauransu da kuma tabbatar da an ba da taki a kan lokaci to damar da muka samu kenan yau gobe ma rana ce idan allah ubangiji ya nuna mana za mu sake baku wannan dama domin bayyana ra'ayinku kan wani batu da za mu gabatar to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice zakaran kwallon duniya lana messi ya dakatar da ziyararsa ta yin gangami a kan kiwon lafiya zuwa kasar egypt bayan wani cin kaca da kungiyarsa ta barcelona ta sha a hannun paris saint-germain a gasar zakarun turai a jiya talata zakaran kwallon kafan na duniya sau biyar ya shirya sauka birnin masar a yau laraba domin inganta shirin yawo da jinya da gwamnatin misira ta kaddamar manufar wannan kamfe shine janyo hankalin masu fama da ciwon hanta na hepatitis c a ƙasar ta egypt su garzaya wurin jinya a cewar sanarwa da kamfanin da ya ɗauki nauyin ɗawainiyar wannan gangamin Messi ya dakatar da ziyararsa ne saboda babban aikin kungiyarsa da ya rataya wuyarsa ganin yadda kungiyarsa ta Barcelona take gab da gaza kai wasan kwata final a karo na farko tun shekarar 2007 bayan shan kashi da ta yi ajiya. Najeriya ta kira sababbin 'yan wasa guda biyar da za su yi wa Super Eagles wasa a karo na farko a wasannin zumunta da take niyyar yi da Senegal da kuma Ghana. Kodin Super Eagles Grenadier Draw ya fara shirin kiran 'yan wasan da wasu sunaye biyar da yake son ya yi amfani da su a wasan zumunci da Super Eagles za ta yi a ranar 23 ga watan Maris. Ko da yake ba a bayyana sunaye 'yan wasa biyar da ko ɗin yake niyyar amfani da su ba, amma ana kyautu zaton za su haɗa ne da 'yan wasan cikin gida da masu wasanninsu a ƙasashen waje. an shirya waɗannan wasannin zumunta ne da zumar jarraba sabbin 'yan wasan kuma coach raw ya ce bai damu da sakamakon da zai fito a cikin wasannin ba amma duk da haka bai kamaci ya gabatar da ƙungiya mai rauni ba saboda dole ne ya tsare darajar super eagles sabon shugaban ma'aikatar man fetur ta kasar ghana da take daukar nauyin tallafawa ghana black stars dr keke sapon ya ce ma'aikatarsa tana kan tattaunawa da shugabannin hukumar kwallon kafa ta ghana ta gfa game da yin amfani da wani kaso cikin kuɗi da ake taimakawa ghana black stars a tallafawa club club din cikin gida a wata tattaunawa da shugaban ma'aikatan man fetur kuma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa ta kuma asanti kotoko ya yi da 'yan jarida inda ya ce tubalin da ake dora black stars a kai shine wasan league na cikin gida don haka ya kamaci a yi nazari a kan yadda za a tura wasu kuɗaɗe da ake baiwa ghana black stars a wasannin league din cikin gida wannan shahararren ɗan kasuwa kuma tsohon shugaban ma'aikatar tatan man fetur ya ƙara da cewa ya kamata a yi wani tsari ko da kungiya za ta fita daga wasannin premier league ta samu kuɗi da zai taimaka mata wurin shirye-shiryenta saboda haka ne zai takaita shirya sakamakon wasa Kawai ɗin kuma sai a Santi Kotoko, Zdravko Lugarasic ya ce wasan Ghana na yin ƙasa a cikin wannan lokaci da ya dawo a cikin ƙasar. dan asalin Kuroshiyan ya ce darajar wasa da ingancinsa ya taɓarɓare a ƙasar Ghana idan ya kwatanta da zuwansa Ghana na farko da wasan ƙasar ke sama. A baya dai, Zdravkov ya horar da 'yan wasan ƙungiyar suke Faisal da kuma Ashanti Gold kafin ya bar ƙasar wanda ya ce babu wani ci gaba da aka samu a wasannin ƙasar tun wancan lokaci. ya ce a da Ghana ta mamaye wasanni a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya amma yanzu fa ba kamar farko ba ya ce yana sha'awar ganin canji da sake maido da darajar wasan ƙasar da aka rasa ta. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Firaministan Japan Shinzo Abe a fadar White House. Yana mai jaddada cewa Amurka muhimmiyar kawa ce kuma abokiyar hulɗar Japan. Ƙawancen da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ƙawancen da ke tsakanin shugabannin biyu ya zamanto na ƙud da ƙud a cewar shugaba Trump. ya ce wannan gwamnati ta ƙudiri aniyar tabbatar da ganin ƙawancen ya ƙara ƙarfi. Amurka ta ƙudiri aniyar tabbatar da tsaron Japan domin ƙara ƙarfin dangantaka. Dangantakar Amurka da Japan ta zamanto ƙashin bayan zaman lafiya a yankin tekun Pacific. Dalilin da ya sa kenan yake da muhimmanci ga ƙasashen biyu su haɗa kai domin samar da matakan tsaro. A cewar Trump, mun fuskanci ƙalubale masu yawa, kuma haɗa kanmu shine mafita. Amurka ta ƙudiri aniyar haɗa kai domin zama ƙawa ta gari. Amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta don fitar da manufofin Amurka waɗanda ke da yawa a yankin, ciki har da 'yancin zirga-zirga cikin teku, da kuma kare kai daga barazanar Koriya ta Arewa kan makaman nukiliya masu linzami da kuma gwaje-gwajen da take yi. Batun da nake ɗora muhimmanci sosai a kansa, in ji shugaba Trump. A ɓangaren tattalin arziki kuma, Amurka za ta nemi hanyar cinikayya da ta zamanto mai alfanu tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Trump ya ce Japan ƙasa ce mai cike da ɗimbin tarihi da al'adu, wanda amurkawa ke mutuntawa ya kuma yi godiya ga mutanen japan saboda karamcin da suke baiwa sojojin amurka da ke kasar muna aiki tare kasashenmu biyu suna da hanyar kawo canji da zaman lafiya a yankin pacific da sauran yankuna da kuma ci gaban al'umma a cewar trump kuma mun ƙudura aniyar ganin mun cimma burinmu wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A takaice ana sa ran komawa kan teburin tattaunawa kawo ƙarshen rikicin siyasa ƙasar Burundi gobe Alhamis 'yan Allah ya kai mu. Amma mutane da yawa na nuna shakkun ganawar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a ƙasar da ke tsakiyar Afirka mai fama da rikice-rikice. Ƙungiyoyin adawa da masu ayyukan ƙasa sun ce mai jagorantar ganawar, tsohon shugaban ƙasar Tanzania Benjamin Nkapa na wargaza wannan shirin ta hanyar kawo 'yan siyasar da suka yi yunkurin hamɓarar da shugaba Pierre Nkurunziza a shekarar 2015 ta hanyar juyin mulki. Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin Rasha lokuta da dama kafin zaben da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun sami hirar waya da kuma wasu kiraye-kiraye da suka hada da manajan kamfen ɗin Trump. To, madalla masu saurare nan muka kawo ƙarshe shirye-shirye na yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin domin iyali da nake gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Sa'ida Hamdan da ta hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.